الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى ورافعك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abadan da ya sake haɗa mu a wannan marice na alhamis hudu ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne tara ga watan shida a shekara ta 2016 na lissafin miladiya a darasinmu na hudu kenan a wannan darussa na tafsir da muka fara shi a wannan shekara kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara dora mu akan abin da yake shine daidai ba tare da bata lokaci ba wannan ayoyi sune dai muka karanta jiya kuma mun yi bayanin ma'anarsu a dunkule inda muka ce zamu tattauna yau shine maganganun malamai akan faɗin Allah madaukaki da yake cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya da ya ga annabi Isa alaihi salatu wassalam malaman tafsiri sun faɗi a ra'ayoyi guda uku a dunkule an ce malaman tafsiri na nufin na ahalus sunna wanda ba su tafi zuwa ga fassara ta hankali a rabu da nasi ba waɗanda suka yadda da hadithan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa annabi Isa yana nan an yi sama da shi kuma ba mutuwa yayi ba sannan kuma zai dawo kafin tashin alkiyama malaman da suka yadda da wannan suna da ra'ayoyi guda uku na mai ake nufi da attawaffi a nan wuri na farko shine ra'ayin jumhurin malamai wanda shine malam ibnu kathir rajjaha yace abinda ake nufi da inni mutawaffika abinda ake nufi da tawaffi shine annau bacci ma'ana Allah zai sa masa bacci ya dauke shi da ransa da jikinsa don haka yace kalimatul wafa ita kalmar wafa kama tutlaqu ala al-maut tutlaqu ala an-nawmi aidan mun san wannan ita kalmar wafati kamar yadda ake amfani da ita ana nufin mutuwa to kuma ana nufin bacci ma kuma kar ku manta magana da muka yi jiya cewa duk kalmar da take da ma'anoni fiye da daya to ba a rajjaha ma'ana daya sai da dalili wannan ka'ida ce da ya kamata karka manta ta amma wadda take daga an faɗe ta ma'anarta ɗaya ce to wannan ba ta da matsala kamar yadda dai muka san yadda ake mu'amala da nususul muhkama da annususul muhkama da kuma annusus almutashabiha a kaidar abinda muka karanta bara ra'ayi na biyu shine wasu malaman suka ce akwai taqdimi da ta'khiri a wannan ayar akan samu irin wannan zance wani lokaci a ce asali kaza za a ce sai aka ce kaza ana kuma samun wannan laraba suka magana da irin wannan duk da cewa malamai wasu sun kore wannan magana din amma dai kauli ne daga cikin kaulin malamai wasu sun ce akwai taqdimi da ta'khiri ma'ana kamar Allah madauki yana so ne ya ce inni rafi'uka wa mutawaffika ai ba'da an-nuzul ma'ana ni zan dauke ka sannan zan karbi ranka suka fassara mutawaffika nan ma'anarsa mutuwa zan karɓe ranka ka mutu bayan saukowar da za ka yi ƙarshen zamani wannan wata fassarar ce amma kun gane ta ko? na uku suka ce annal muradu bi tawaffi huwa nafsun raf'i suka ce abinda ake nufi da tawaffi din shine nafsin daukewa din dauke shi daga ƙasa a yi sama da shi shi kansa tawaffi ne ma'ana abin domin abinda ake nufi da tawaffi shine qabdu wannan na ambata mana shi jiya to shine ra'ayin al-imam at-tabari Muhammad ibn Jarir at-tabari a cikin tafsirinsa malam ibnu taymiya na ambata mana cewa zamu ji maganarsa zan kokari ta zama a dunkule saboda naga idan muka ce zamu karanta ta gaba daya za ta dauke mana darasin gaba daya kuma wannan kuma ina ga bai cancanci a ce ta dauke mana darasin baki daya ba amma zan rairayo mana abin da ya faɗa a gurguje malam ibnu taymiya juz'i na hudu na majmu'ul fatawa shafi na 322 zuwa 323 mai son ya duba ya koma yana cewa faɗin Allah maɗaukaki inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru yace a wannan aya akwai dalili akan cewa asali ba mutuwa yake nufi ba tawaffi ba mutuwa ake nufi ba inji malam ibnu taymiya yace fa hadha dalilun ala annahu lam ya'ni bidhalika al-maut id law arada bidhalika al-maut lakana isa fi dhalika kasa'iril mu'minin malam ibn jami'a wata mahanga ya kalla yace idan da mutuwa ake nufi to ai da ba wata miza ba wani abu da ya nuna bambanci tsakanin annabi isa da sauran jama'a tun cewa magana zai mutu dama zai mutu an fahimci abin shi kuma abinda malamai suke kallo duk abinda Allah subhanahu wataala ya ambace shi dangane da wani mutumi ko wani abu ya ambace shi fi ma'ridi alimtinani to yambagi an yakuna madhan wa ma yakunu madhan labudda an yakunu fihi shay'un min at-tamayyuz baina al-madhkuri wa ghayrihi cewa duk abin da Allah madauki ke faɗa a babin imtinani baiwa ake jerowa mun maka kaza mun maka kaza mun maka kaza to wannan kuma abubuwan yabo ake faɗi in ko abubuwan yabo ake faɗi to ya kamata ya zama abin yabo ne abin da za a faɗa din to in aka ce zaka mutu yabo ne ko ba yabo bane kun fahimci abin sai ce ya kamata ya zama abin yabo ne don haka wannan kalma ta cewa tawaffi za a yi masa ba mutuwa ake nufi ba domin da mutuwa ce to ba shi da bambanci ba a bambanta shi da sauran al'umma ba kuma nan ana jeranta ni'imomin da aka yi masa ne ya kamata abin da za a ambata falala ce da daraja ba abin da kowa ya yi musharaka da shi a cikinsa ba ba sai kun ku gane wannan sai sai id law arada bi dhalika al-maut lakana isa في ذلك كصائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء domin ku sauran mutane ma ai Allah na karɓar rayukansu su mutu kuma ai sama da su da haka ba bambanci tsakanin annabi isa da sauran mutane in mutuwa ake nufi da wannan wuri sai shi don aka ba mutuwa ake nufi ba wani abun ake so a faɗa wannan ɗaya kenan sannan sai ke cewa walau kana qad faraqat ruhuhu jasaduhu lakana badanuhu fil ardi ka badani sa'iril anbiya wannan da yana kara nan daga wannan magana ne cewa babu bambanci in aka ce mutuwa ake nufi banda wannan sai ke cewa Allah madauki ya bayyana mana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ya kawo wannan aya yace bal rafa'ahu Allah ilayhi sai ce yubayyinu annahu rafa'a badanahu wa ruhahu haka abinda ake nufi ya dauke da jikin da ruhin ba sai da aka raba ruhin daga jikin sannan aka dauke shi ba mun fahimci abu sai ce kama sabata fi sahihi annahu yanzilu badanuhu wa ruhuhu kamar yadda yake ya tabbata a sahihi ma'ana hadisi ingantacce cewa zai sauka da jikinsa da ruhinsa in ko zai sauka da jikinsa da ruhinsa ashe an yi sama da shi din ne da jikin da ruhi in kuwa aka ce mutuwa ce to jikin yana ƙasa kun gane abu jikin an bar shi a ƙasa an tafi da ruhin ne kawai sama in mutuwa ce to sai ce wannan kuwa bai nuna falala dangane da shi ba da aka sai ce wali hadha qala min al-ulama'i dan haka waɗanda daga cikin malamai wanda suka ce inni mutawaffika ay qabiduka wannan kun ga ra'ayin wa kenan da muka faɗa ɗazu ra'ayin tabari alqabdu shi ake nufi da mutawaffi abinda ake nufi da mutawaffika ay qabiduka ay qabidu ruhika wa badanika zan karbi da ruhinka da jikinka zan daga da kai baki daya to wannan shine zai samu zai haifar da a samu bambanci tsakanin annabi isa da sauran mutane idan ku aka ce mutuwa ce to ba a bambanta shi da sauran mutane ba cewa suna mutuwa kuma ana yin sama da ruhinsu wannan wata mahanga ce da ta malam ibnu taymiya sannan sai yake cewa yuqalu ana cewa tawaffaitu hisaba wastawfaituhu na cika lissafin na karbe shi wa lafzu tawaffi la yaqtadi nafsuhu tawaffi ar-ruha duna al-badan duk inda aka ce tawaffi baya hukunta cewa lalle abin da ake nufi a cire ruhi banda jiki ba abin da ke nuna wannan da haka zai iya daukar gaba ɗaya da jikin da kuma ruhin kamar da malamin suka ambata a wannan sai ce wa qad yuradu bihi annau to sai kawo magana ibn kathir da ya kawo din yace zai yiwu abin da ake nufi da at-tawaffi shine mutu abin nan bacci wannan na ambata mana jiya ga ayoyi guda uku Allah maɗauki yana faɗi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha mu wannan nasi ne kurkuru cewa tawaffi a wannan ayar me ake nufi an faɗi biyu da mutuwa da kuma bacci Allahu ya tawaffal anfusa Allah ke karɓar rai na wato rayuka hina mautiha yayin mutuwarsu su rayuka kaga nan ana zancen me kenan mutuwa wallaci lam tamut wadda kuma ba mutuwa za ta yi ba fi manakiha Allah na karbar nata ran a cikin bacci a cikin bacci ma'ana kenan kun ga anan at-tawaffi ana nufin me ana nufin annawm wa qawluhu da fadin Allah madauki har yanzu da yake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shine wanda yake karɓar rayukanku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum yana kuma sanin abin da kuke tsuruta kuke samu kuke aiki ku same shi bin nahari lokacin wato wuni kun ga da daddare mai ya karɓi ranku amma kowa san tunda an ce wan nahari kuma za ku zo ku yi aiki ashe ba mutuwa bace me ake nufi da wannan tawaffi din bacci ake nufi da daddare kun yi bacci da rana kuma za ku tashi ku yi ayyukanku kowa samu abin da zai ci sannan wa qaulul lahi ta'ala Allah madauke yana cewa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatku rusuluna wa hum la yufarritun kun ga nan an yi zancen mutuwa mala'ikan mutuwa zai zo kuma tawaffatku rusuluna kun ga nan an yi amfani da abin nan tawaffi ana nufin me mutuwa ta rabuwa da ruhi da jiki sai ce wa hayatuhu alaihi salatu wasalam ba'da raf'ihi la yalzamu minha an takuna ka hayati man alal ardi abinda dama da yawa daga cikin masu kawo wannan shubuhoyin suke kawowa sai su ce to in aka ce an yi sama da shi kuma ba mutuwa yi ba to ai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ko mu sanya wani mutum gabanin ka mun sanya masa dawwama ba ba sai su ce ai dole jiki sai ya ci abinci wannan haka ɗan ahmadiyya ina na gaya mana je haka suke kawo wannan hujjojin cewa ai dole ne in dai jiki ne da rai dole zai buƙaci abinci to a inda yake wannan abinci yake ci sai su ce wannan samsam ba zai yiwu ba a ce dole ne kenan ya zama mutuwa ce yayi kamar da sauran mutane suka mutu wannan kuma duka la yalzam tunda an ɗauke shi daga inda ake buƙatar irin waɗannan abubuwa inda aka kai shi ba a buƙatar wannan abubuwa ne ko ba haka bane rayuwar mu ta nan ta ƙasa ita ce ake buƙatar wannan kake buƙatar sai da iska irin wannan sai da abinci irin wannan sai da abin sha irin wannan ka rayu can ko inda Allah ya kai shi shi ya san yadda yake kuma ba lalle zama yana buƙatar waɗannan abubuwan don haka amfani da akwai wani abu da na sha gaya mana dangane da abin da ya shafi anwa'ul haya nau'o'in rayuka shi ma wannan na faɗa ina jin kwana biyu da suka gabata ko rayuka iri nawa ne iri uku akwai rayuwa ta duniya akwai rayuwa ta barzakhu akwai rayuwa ta lahira to kowace tana da kawanin dinta kawanin ana nufin dokoki kowace da dokokinta abinda ake yi a rayuwa ta duniya to a rayuwar barzakhu ba a yi a rayuwar duniya za mu ci za mu sha za mu kwanta za mu bacci za mu tashi za mu aiki za a sadu da iyali za a haihu a rayuwar barzakhu babu wannan a rayuwar barzakhu ruhi ya rabu da jiki mun fahimci abin wani ruhin yana can ane masa ni'ima wani ruhin ane masa azaba jiki kuma yana cikin kabari bayan an masa abin da za a yi masa na tambaya to ana sake raba ruhin kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a sake raba ruhin da wannan jiki sannan kuma ran tashin alkiyama Allah zai dawo da kowanne ruhi a dawo masa da jikinsa kai din nan kai ne kai kuma za a yi maka hisabi bina'an akan abin da ka aikata wannan rayuwar guda uku karkata kuɗa su wajen hukunce-hukuncensu da haka abinda muka sani na rayuwar duniya in wani ya fita daga cikinta ya shiga rayuwar barzaku to kada ka ɗauko rayuwar duniya ka yi ƙiyasin rayuwar can ta barzaku a kan ta duniya ka ce tun da yana can to dole ya zama kaza in ba haka ba ƙarya ne don me abin da yake rayuwarka ta duniya ka fahimta da hankalinka da shi za ka yi amfani kuma ka ƙaryata maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai waɗannan malamai sun yi maganar su a kai sannan ya yi maganar abin da na kawo mana jiya cewa rayuwar annabi isa alaihi salatu wasalam alama ce ta tashin alkiyama cewa allah maɗauki ya faɗa mana wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wa yawmil qiyamati yakunu alaihim shahida babu wanda daga cikin ahlil kitabi sai face ya yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa din malam ibn taymiya yake cewa faqad dallatil ayatu ala annahu laysa ahadun min ahlil kitabi إلا سيؤمن, سيؤمن بعيسى عليه السلام عبدا ورسولا من عنده وذلك yace wannan abin zai kasance yace sai yakunu qabla mauti isa wa ma'lumun anna hadha lam yaqa hatta al'an yace sanannen abu ne kuwa mutuwar sa bata faru ba har zuwa yanzu yace mimma ya'ni wannan yana nuna mana yana nufin annahu mimma sawfa yaqa'u fi ma nastaqbiluhu min az-zaman wannan shine yana cikin abin da zai auku a cikin abin da muke tunkararsa nan gaba wato a nan gaba a cikin wato abin da zai zo mana a future ma'ana a mustaqbal yace li anna al-ayata ja'at fi siyaqi taqriri butlan madda'athu al-yahud min qatl Isa wa sulbihi wa salbihi wa taslibihi yace dalilin wannan magana shine wannan aya ta zo ne a jerin gwanan maganar da Allah yake yi wajen mai da martaninsa akan da'awar da Yahudawa suka yi na cewa sun kashe annabi Isa tunda ku Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu mun fahimci wannan ya kore maganar kisa ya kore maganar salbi kuma sai tabbatar da abu ɗaya cewa an rikita su ne sun kashe wani suna tsammanin shi ne ashe kenan shi din bai mutu ba tunda ku bai mutu ba kuma sai Allah ya zo ya ce dole ne kowanne mutum daga cikin ahalul kitabi zai yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa kun fahimci wannan in har ya mutu wancan lokacin to suwa suka imani da shi wanda fa ba su imani da shi ba su ne suka kafirce suka kashe shi kaga kenan ashe ba ba ana nufin imani kafin ba ana nufin rayuwar kafin mutuwar ɗaya daga cikin ahalul kitabi ana nufin kafin mutuwar shi annabi isa to wacce mutuwar ko ake nufi ana nufin mutuwar da zai yi ta ƙarshe ta haƙiƙa bayan Allah ya dawo da shi wannan duniya a ƙarshen zamani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wannan kenan sannan Allah madauki a suratul zukhruf ya ga mana cewa wa innahu la ilmun lisaati a wata qira'ar la alamun lisaati cewa lalle shi annabi Isa ilimi ne na tashin alkiyama ma'ana alama ce ta tashin alkiyama in an karanta musamman da waccan kira'a ta biyu la'alamun lissa'ati alam ana nufin alama ma'ana alama ce ta sa'ar tashin alkiyama wannan tafi karfafa mana magana cewa shi zuwansa dawo wannan tasa da saukan nan tasa a ƙarshen zamani alama ce ta kusancin tashin alkiyama abu na uku malamin ce me yake cewa har yanzu wannan dogon zance zan lakasa mana shi a dunkule don mu koma cikin littafi ya kawo maganar Allah madauki da yake cewa wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla ko wannan ma kamar maganar da muka yi dazu Allah subhanahu wataala yana jeranto mana abubuwan baiwa ne da yawa annabi Isa yana gaya wa mahaifiyarsa tun ma kafin a haife shi ga abin da zai yi zai zo wa yukallimu nasa zai magana da mutane fil mahdi lokacin yana jariri wa kahlan lokacin yana dattijo kun fahimci wannan to sai ibnu taymiya ya ce tabbace annabi isa alaihi salatu wasalam an dauke shi zuwa sama yana shekara 33 lokacin a fara furfura lokacin ta bai ba kuma kahal shine mutumin da lokacin fara furfura zo masa daga 40 haka mun fahimci wannan don haka ashe kenan tunda Allah ya ce zai magana da mutane yana jariri zai kuma yi magana da mutane yana dattijo to an ɗauke shi kafin ya zama dattijo ashe yaushe ne zai zo ya magana da mutane shine lalle dawo da zai yi a ƙarshen zamani don haka wannan abin da ya faru gare shi ba mutuwa ba ce ɗauke shi aka yi zuwa sama zai dawo kuma kafin tashin alkiyama ban sani ko kun gano wannan ita ma shi ma wannan point a sai yake cewa domin ai tun da Allah maɗauki yana jeranto abubuwa ne fi ma'arud limtinani to dole abin da za a ambata ya zama abin yabo ne yanzu abin yabo kuma abin aya nake so in ce abin da yake mu'ujiza ce da aya mun fahimta babu rikici yayi magana yana jariri aya ce ko ba aya ba aya ce ita ce mu'ujiza to amma yayi magana yana dattijo aya ce hmm aya ce ko ba aya ba dangane da shi aya ce amma dangane da mutum babba an ce yayi magana ai ba aya bace wannan don haka tun da aka faɗi cewa zai magana yana dattijo to abin da ake faɗa shi ne dawowarsa ta biyu zai magana da mutane wannan dawowar ta biyu kuma aya ce daga cikin ayoyin tashin alkiyama kuma alama ce tashin alkiyama kuma sannan mu'ujiza ce da Allah madaukake zai mana Allah sa kun gane wannan ita ma to sai nan yayi magana akan wasu matsalolin da suka shafi a maganar khabarul wahid wanda ba sai mun shiga cikin ta ba abin da ya faɗa anan shine maganar dawowa annabi Isa alaihi salatu wasalam kafin tashin alkiyama hadisan da suka go hadisai ne mutawatirai mutawatirin hadisi kuwa ko da a ka'idojin ahlul kalami waɗanda suka ta'a da waɗannan ka'idojin to ana karɓar sa a babun aqida dama rikici da su shine su ce a babun aqida ba a karɓar hadisul ahad wannan kuma ita ma tsarin su ne na bid'a ba shi da dalili a dalili ingantacce shine duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin aqida ana aiki da shi sawa'un kana mutawatiran am kana ahadan Allah sa an fahimci abu to wannan zancen sai mu kyale shi tana akwai maganar malam Muhammad al-Amin Shinkiti da shi ma ya magana a wannan babin naga kyan mu ambace ta ya kawo dalilai guda hudu yace fassara tawaffi da mutuwa ya ce wannan dalilai guda hudu manya suna rusa shi ya kawo wannan dalilan akwai fa'ida mu ji shi ko a dunkule zan kawo shi kamar yadda sai da ya faɗe shi akwai littafinsa daf'u ihamilit tirabi an ayatil kitab littafi ne mai fa'ida mai muhimmanci suna shi kenan daf'u ihami alittirabi an ayati alkitab tun kuɗe da kawar da duk abin da zai ba da wahamin da tunanin cewa akwai ittirabi da rashin daidaito da tufka da walwara a littafin Allah ya kawar da wannan duk wata aya da kake tsammanin a ce wannan ta saba wannan wannan ta saba wannan yanzu misali ai wannan akan kawo ta ne cewa gashi Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sannan kuma a suratu al-ma'ida falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim kaga wani zai ce an yi magana akan tawaffi to ya kamata mu ji ya amsa take kada ya zama cewa gashi an faɗi ya mutu kuma a ce ba mutuwa ake nufi ba sai a ce an yi amfani da mutu da lafazin wafati a wani wurin a qur'ani da ma'anar mutuwa wani wannan wurin kuma za a zo a ce mana bacci ake nufi ko kuma daukewa kawai ake nufi ai wani zai iya daukar akwai tufka da walwala ko to shi yasa yasa wannan ayoyin a cikin wannan littafi nasa daf'u ihamil tirabi an ayatil kitab bayan ya faɗi abin da faɗi kuma ya shiga wasu abubuwa na lugar larabci ya rubuta zancen a iya fassara tawaffi da ma'anar mutuwa shine yazo yace bari in lakasa maka abin nan na ambata maka guda hudin nan na farko yace anna mutawaffika haqiqatun lughawiyyatun fi akhdhihi bi ru'ihi wa jismihi abinda ake nufi da tawaffika hakika ce lugawiyya ba ta buƙatar wani tawili an ce hakika lugawiyya akwai hakika lugawiyya akwai hakika urfiyya to yace nan hakika ce a lugar larabci in an ce mutawaffika babu abin da ya saba wa larabci in ka ce tawaffaitu kana nufin qabattu tunda ko bai saba ba to ita ake nufi anan mun gane daya athani yace anna mutawaffika wasfun muhtamilun lil hali wal istiqbali wal madi in aka ce inni mutawaffika ai ismu fa'il ne ko waɗanda suka san larabci a cikin ku ismu fa'il ne cewa ni mai karɓar ka ne in aka fassara da mutawaffin ma'anar mutuwa ni mai karɓar ranka ne ismu fa'il ko shi ko ismu fa'il yasluhu sufa ce da muhtamilun za ta iya ɗaukar lil hali zan ɗauki halin ranka a yanzu wal istiqbali da ko nan gaba walmadi zai kuma dace har yanzu da fi'il ya zama madi ne abinda ya wuce ne aka riga aka yi shi to sai malam Muhammad Amin Shinkidi yake cewa wala dalila fil ayati ala anna zalika tawaffi qad waqa'a wa madha yace babu dalili da zai tabbatar maka hatman cewa wannan tawaffi din ya riga ya auku domin ai masu cewa tawaffi anan mutuwa ake nufi suna cewa ya riga ya mutu ko don haka sun yi kat'in da cewa ma'anar tawaffin ma'anarsa ta mece ce hali ce ko mustaqbal ko madi madi ce a wurinsu sai ce to babu dalili a wannan ayar da zai tabbatar mana ko ya wajabta mana cewa abin ya riga ya auku tuntuni don haka zai iya daukar nan gaba za a yi shi zai iya daukar yanzu za a yi shi in ko zai dauki nan gaba zai dauki kuma yanzu to dan me ba za mu yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fassara mana cewa an dauke shi zuwa sama nan gaba kuma zai dawo da rai sannan kuma a za a karɓi ransa karɓar rai na ƙarshe na mutuwa don me ba za mu karɓi wannan ba ai kun gane abin da ke nufi ba sani ba da Allah kuna ganewa yau sai ce a bali sunnatul mutawatiratu yace sunna ingantacciya mutawatira wal qur'anu da kuma al qur'ani dallani ala khilafi zalika sun tabbatar mana sun nuna mana sabanin haka don haka babu dalili da wani zai ce annabi isa ya mutu sannan aka ɗauke shi babu dalili akan cewa sai ma'ana ba da ransa aka ɗauke shi ba ko yanzu a inda ma yake ba tare yake da ransa da jikinsa ba babu dalili akan haka domin in an yi amfani da lafazin tawaffi ne shi kadai to a cikinsa babu abin da zai nuna haka domin lafazin inni mutawaffika yana daukar hali da mustaqbal da madi babu dalilin da zai nuna mana kuma abin ya riga ya auku me zai hana mu dauke shi a mustaqbal kamar yadda alqur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatira suka tabbatar mana wanda wannan ya saba fassarar masu cewa ya mutu an fahimci abin abu na uku yace as-salisu anna tawaffi annahu tawaffi nawmi cewa za a iya fasara shi da cewa tawaffi ne na bacci wanda ya zo a cikin alkur'ani yace wa qad zakarna al-ayati dallata ala anna an-nawma yutlaqu alayhi al-wafa yace mun ambaci ayoyi da suke nufin cewa suka suke nuni kai akan cewa lafazin wafa ana nufin bacci ko lafazin bacci ana kiransa shi ma al-wafatu sai ce fa kullun to koma wanne ne dukkansu minan naumi da shi baccin wal mauti da ita mutuwar yasduqu alaihi ismu tawaffi sunan tawaffi gaskiya ne akan su ya gaskata akan su ana fadin wannan akan ana fadin wannan wa kuma mushtarikani fil isti'mal al urfi kuma kowanne ana amfani da shi a urfi a urfin an ce urfi al'adar mutane a custom din mutane idan aka ce tawaffi yana daukar ma'anar wannan mutuwa yana daukar kuma ma'anar bacci tun daga shi nasu ne a cikin alkur'ani Allah madauki amma dauki ya amfani da shi sai ce fa hadhihi al-awjuhu thalathatu wannan fuskoki guda uku zakarna ha kullaha fil kalam alladhi naqalna min kitabina wannan a cikin adwaul bayan ne sai ce wannan duka na faɗe su a cikin maganar da na nakalto daga littafi na mai suna daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitabi mun fahimci wannan abu to can ƙarshe sai ya ce kuma a wa'ammal wajibin rabi'u amma fuska ta hudu a almadkuratu sabiƙan sai ce annan lazina za'amu annan isa ƙadmata ya ce cewa waɗanda suka ce annabi isa ya mutu ku saurari wannan kuji ya ce waɗancan da suka ce annabi isa a.s.w. ya riga ya mutu ƙalu su sun ce innahu لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه babu wani sababi na wannan mutuwar sai kisan da yahudawa suka yi masa sun ce ya mutu ne da kisan da yahuda suka yi masa kuna fahimtar wannan wasalabuhu kuma suka gicciye shi kun fahimci wannan sai ce fa'iza ta haƙaƙa na fiye hada sabab in har kore wannan sababin ya tabbata wannan sababin cewa yahudawa ne suka kashe shi in an kore wannan tunda Allah maɗauki ya riga ya kore mana shi a cikin alkur'ani ko wa qat'uhum annahu lam yamut bi sababin ghairihi kuma sannan su sun tabbatar sun yanke cewa da wani sababin da banda wannan to ba da shi ya mutu ba ma'ana wannan shi kadai ne sababin da ya mutu to wannan kuma qur'ani ya kore mana shi to yace ta haqqaqana annahu lam yamut aslan to ashe kenan mun tabbatar da cewa kwata kwata bai mutu ba kun gane wannan inda ya kamo su ya ce su waɗanda suka ce ya mutu sun ce babu wani sababi babu wata hanya ta mutuwarsa sai kwaya ɗaya wacce ce hanyar yahudawa ne suka ci to sai muka da mu da su muka duba alkur'ani yanzu sai muka ga cewa Allah ya gaya mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to tunda kuma su din sun ce ba wata hanyar banda wannan ta mutuwar tasa to ashe kenan ta haƙaƙina da mu da su yanzu mun ittifaqi akan cewa bai mutu ba mun fahimci wannan da ka wannan dalilai guda hudu yace masu ƙarfi ne akan dole mu fassara mutawaffika ba ma'anarsa na karɓi ranka ka mutu a matsayin mutuwa irin wanda muka sani wannan ta al'ada Allah sa dai kun fahimci abin yadda yake mai son ƙarin bayani kuma ya je waɗannan littafai da na ambata ko mazmu'in fatawan ko abwa'ul bayan da dai manyan littafan malamai a duka sun faffaɗi waɗannan littafan tafsiri ba wani sabon abu na kawo ba kawai dai ina nan naga maganar aqidar ahlus sunna ce wanda ita ce daidai galibi karkai zamanin wani abu ne sabo aka wani sabon bincike aka zo aka rushe abin da ya wuce a baya a'a maganar magabatan ce amma akan mizani mai kyau kuma sannan akan ra'ayin da yake shine daidai wanda ba za ka samu tufka da warwara ba idan kai riko da shi ka gaskata Allah abin da ya faɗa a Qur'ani kuma ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya faɗa a hadisai kada mu zo mu ce ai lalle wannan aya tana nufin annabi Isa ya mutu don haka hadisan cewa zai dawo ƙarya ne don haka ai watsi da hadisai kamar yadda ƴan madrasar aqlaniya da kuma qur'aniyun suke so mutane su hau akai ina fata kun fahimci wannan ni shine manufata ba maganar kawo maganganun malaman tafsiri akan qadiyya din ba Allah ya taimake mu to mun gama da wannan ke mu koma cikin tafsirin malam Sa'idi insha Allah abin cinye lokacin ba mun gama da wannan matsalar alal akalla dai ya isa gwargwadon wannan mu koma tafsirin sa'idi malam abdurrahman bin nasir sa'idi a karkashin fadin Allah madaki da yake cewa id qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru yace farafa Allahu abdahu Allah ya ɗauke bawansa wa rasulahu kuma manzansa Isa annabi Isa alaihi salatu wasalam rafa'ahu ya ɗauke shi ilaihi zuwa gare shi zuwa ina zuwa gare shi haka yace wa rafi'uka ilayya bai ce ila sama'i ba ma wa rafi'uka ilayya warraf'u la yakunu illa min taht ila mafawq wannan zai zo mana akan maganar dalalan wannan ayar akan fauqiyya wa istiwa illahi ta'ala ala arshi wa wa ulqi ko wa alqa shabahahu ala ghairihi kuma ya dau wannan ba dugon ya'un a jikin wannan in ka ce in ka bar dugon ya'un zai zama wa ulqiya ko wa ulqi kaman mubari yake nan Allah mu dauke na faɗa kamar a tafsirin malam amma abin da yake faɗa ya ce farafa Allahu abdahu wa rasulahu Isa ilaihi wa alqa shabahu zancen kenan sai kuma ya jefa kamanninsa ala ghairihi akan wani wanda ba annabi Isa din ba sai ya tashi da sifa irin ta annabi Isa sai suka kashe shi ba su kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam fa akhadhu man ulqiya shabahu alaihi sai suka kama wancan da aka jefa kamannin annabi Isa din akan sa fa qataluhu wa salabuhu suka kashe shi suka gicciye shi wa ba'u bil ismi al'azimi suka koma cikin wato zunubi mai girma biniyatihim saboda niyyarsu annahu rasulullah niyyar cewa manzon Allah suka kashe to akwai zunubi shi kansa kun gane wannan zancen asali wa suka kashe wanda aka kamanta wani daga cikin mabiya annabi Isa shi suka kashe wanda Allah ya sanya masa kamannin annabi Isa amma kuma su lokacin da suka kashe shi niyyar su ta kisan waye niyyar su ta kisan manzon Allah ne annabi Isa to wannan niyyar koda ba shi suka kashe ba akwai zunubi akan ta ita shine abin da malamin ke so ku gane ana don haka kenan akwai laifi biyu kisan wani ba haƙi da kuma niyyar kisan annabi koda ba kashe annabin ba duk biyun sun haɗu a nan to shine sai ce wa niyyatihim ko yau bi niyyatihim annahu rasulullah qala Allah Allah maduke yana cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu gicciye shi ba amma an kamanta kamanninsa ne ga wani wanda ba shi ba wa fi hadhihi al-aya yace a wannan aya dalilun ala uluwillahi a wannan aya din akwai dalili akan uluwillah cewa Allah maɗaukaki ya ɗaukaka a sama Allah subhanahu wa ta'ala ba a nan wato Allah subhanahu wa ta'ala ba a wannan ƙasar tamu yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka saman al'arshinsa akwai bambanci a gun malaman tauhidi musamman abin da ya shafi tawhidul asma'i wa sifat tsakanin uluwi da kuma istiwa'i alal arsh waɗannan abubuwan biyu dukkaninsu wannan aya tana tabbatar mana uluwi ana nufin ɗaukakar Allah a sama mutlaƙin cewa a sama yake shine ma'anar uluwi sannan siffar istiwa'i kasancewarsa saman al'arshi shi kuma wannan sifatu fi'ilin ce ba kamar wancan fauqiyya fauqiyya sifa ce zatiyya shi kuma abin nan istiwa'i sifa ce fi'iliyya kun gane wannan bambancin malaman aqida haka suke kasa su kasancewar Allah madauki a sama yake wannan lazimun li zatihi abadan Allah bai taba zama a ce a cikin wannan duniyar da muke ciki a cikin ta yake ba Allah ya fi karfin wannan lamarin don haka Allah subhanahu wataala a saman komai yake na halittarsa saman komai din nan ba mu san yadda yake ba bai gaya mana kaifiyar kuma yadda yake ba amma tunda ya faɗa mun gane shine fis sama'i to dole mu yadda haka yake abu na biyu ya ba mu labari a cikin ayoyi da dama a Qur'ani cewa ya yana kan al'arshi ya amfani da lafazin istiwa'i istiwa'i a lugar larabci haka ana fassara a ce abin da ake da istiwa'i ya daidaita to ba lalle zama kalmar daidaita din ita ce kyakkyawar fassarar da ake nufi ba domin asalin maganar da malamai magabata suka fassara istiwa'in shine irtifa'i shikenan ma'ana murtafi'un alal arshi dan karkace istiwa'in ya zama daidaitan har wata ma'ana ta zama da tsayuwa da makamancin waɗannan sufofin da dan adam ne ke bukatar su ka dangana waɗannan abubuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah sa kun gane wannan gurin yawa ba lalle bane kawai Allah madauki a sama yake sannan kuma saman al'arshin sa yake ba sai ko kun gane wannan daga ina aka samu wannan tunda Allah ya ce inni mutawaffika sai kuma yace me warafi'uka ilayya zan kuma daga ka zuwa gare ni zan daga ka zuwa gare ni inji Allah kenan wannan akwai bukatar a gaya maka Allah a ƙasa yake akwai bukatar sai an gaya maka cewa a sama yake Allah ya gaya mana Allah yana sama maganar cewa Allah yana sama wannan ita ce alkur'ani ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisansa duk wanda zai saba wannan to sabanin alkur'ani ne kuma sabanin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah sa ku fahimci wannan tayi mu je sai mana yake cewa wannan aya wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala uluwi llahi ta'ala wastiwa'ihi ala arshihi haqiqatan wannan aya ta ne mana nuni zuwa ga cewa Allah yana sama kuma sannan ya daukaka akan al'arshin sa daukaka haqiqiyya ta haqiqa ba majazi ba babu maganar majazi a nan gurin Allah subhanahu wataala ya fi kowa sanin lafazin da zai amfani da shi kuma ya fi kowa ilimin da larabcin da balagar da falsafar ka da komai ka aji Allah ga abin da ya faɗa zaman ka lafiya shine ka yadda da abin da ya faɗa kawai da ka'idoji karka kamanta shi da wani shi yasa dan fa'ida kuma na san duk shekara mukan tattauna waɗannan abubuwa ɗin amma tunda ana yawan samun shubuhohi nan da can daga mutane akan wannan nake son ambata mana wasu ka'idoji guda shida da malaman aqida suka sa a babin asma'i wa sifat babin sifat kawai umuman sifofi yadda zaka yi mu'amala da nassoshin su harka ce ta na farko akwai wani abu da na sha gaya mana shi ma na abin da ya shafi a cewa abin da ya shafi sufofin Allah da sunaye a wanda babi yake babi ne na labari aiko suna cewa a hankalce duk wani abu ana saninsa ne ta hanya uku ku biyo ne a hankali duk wani abu ana saninsa ta hanya uku imma bil hassi ko da hassi hatsi shine abin da ya kunshi alhawasul khams sensory organs din mu guda biyar din nan ka gani ko ko ka ji jin ana nufin jin shi abin da kake so ka sani ko ɗanɗanawa ko taɓawa ko sansanawa ta hanci waɗannan su ne guda biyar ai to wannan ana ce musu hissi to wannan hanya ce ta sanin abu yanzu dukkaninmu nan mun san juna ta hanyar me ta hanyar hissi dan gashi muna ganin junanmu ko hanya ta biyu ta sanin abu ita ce bi ma'arifatil mathili wal qiyas alayhi ka san wani da ya kama da wannan abun sai kai kiyasin wannan din akan sa wannan ita ma hanya ce za a ce wane ɗan adam ne wane kuma ban san shi ba ban taɓa ganinsa ba amma tun da shi ma ɗan adam ne to yana da siffa irin ta wannan ɗan adam inda na sani yana da hannu yana da kafa yana kaza yana kaza wannan shi ne ƙiyasul masili alal masili liwujudil mumasala ka yi ƙiyasin wani abokin kama akan abokin kamarsa saboda akwai kamanni tsakaninsu mun gane wannan hanya ta uku ta sanin abu shine in baka ga abu ba baka taba ganin sa ba kuma baka taba ganin mai kama da shi ba ballantana kai kiyasin sa akan wancan mai kama da shi din ko kai kai kiyasin sa nan akan wancan mai kama da shi to dole baka da wata hanya sai labari don haka tanghaliqu jami'ul abwab illa babil khabar duk wata kofa rufewa take yi sai babun khabari tunani da hankali ba zai kai ka ka isa zuwa ga wannan abun ba don baka taba ganinsa ba baka taba ganin mai kama da shi ba to ilimi dangane da Allah siffofinsa da sunayensa a wanne babi yake akwai wanda ya taba ganin Allah a cikinmu babu duk annabawan Allah da manzannin Allah babu wanda ya ga Allah da idan da Allah ya halitta masa a fuskarsa babu wannan zancen mun shayinsa babu wanda ya ganshi a hakikanin yadda Allah yake don haka ashe kenan babu mai iya gaya maka ya Allah yake tunda babu wanda ya ganshi kun gane na biyu Allah ya gaya mana a Qur'ani laysa kamithlihi shay'un ya kawo shi da siga a siyaki na nafiu kuma ya kawo shi da wannan tanwini din don haka komai ya shiga ciki duk wani abu bai yi kama da Allah ba don haka ka haƙura da tunaninka da thinking ɗinka da falsafarka ba za ka tuno mai kama da Allah ba duk ƙwaƙwale-ƙwaƙwalenka da diddigi-diddiginka ba za ka gano ya Allah yake kaga kenan yanzu mai za ka yi sai haƙuri sai ka karɓi labari to labari kuma hanya biyu ce ba mu da hanya da muke magana da Allah mu da shi direct Allah ya zaɓi wasu daga cikinmu ne su yake gaya wa labari su kawo mana su ne annabawa amma da suka zo annabi na ƙarshe shine manzon Allah sallallahu alaihi ya zo mana da littafi littafin nan maganar Allah ce daga farko har ƙarshe duk abin da yake cikin zancen Allah ne babu ƙarya babu kuskure ba kokonto ba tantaba to a ciki duk abin da muka ɗauka Allah ya faɗa a cikin Ƙur'ani dangane da kansa mu ɗauka mu gaskata ba mu da laifi duk abin da muka yadda da shi a cikin alkur'ani zahirin alkur'ani kun fahimci wannan na biyu maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rako alqur'anin da ita ita ma gaskiya ce in ya tabbata ya faɗa ta hanya ingantacciyar hadisi sahihi to da ita da alqur'ani wajibi mai imani da ita don haka ashe kenan hanyar mu ta sanin Allah guda biyu duk a toshe suke da ta hissi da ta iyasi sai wace sai ta kabar to ta kabar ɗinnan kuma ƙofofinsa guda biyu ne babu na uku babu hankali babu komai da zaka shigar hanyar sanin Allah biyu ce ƙur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda shi ake wahayi ƙur'ani kuma saboda shi ne asalin zancen Allah to duk abin da za a faɗa a kan Allah to ya tsaya kada ya fita daga wannan wurin guda kun fahimci wannan matakallin to ga waɗannan ƙa'idojin guda shida wanda yake so ya rubuta su ya rubuta mu gane na farko asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu tawqifiyatun asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu tawqifiyatun sunayen Allah da siffofinsa tauƙifiyya ne ma'ana mai ma'anar tauƙifi la yuthbatu lillahi illa ma athbatahu li nafsihi shine ma'anar tauƙifiyya aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan nan ba a tabbatarwa Allah wani abu kace Allah yana da sifa kaza Allah yana da sifa kaza sai abinda Allah ɗin ya tabbatar wa kansa ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa in Allah ya ce yana da sifa kaza yana da ido yana da hannu waɗannan abubuwan muna jin wani abu sai ka ji mutum an faɗi wannan kamar tsika jikinsa za ta tashi an ce Allah yana da hannu me yasa kun fahimci dalili asali yauwa asali rikicin shine muna kokarin mu kamanta Allah ne da dan adam shi yasa muka ji ya za a yi kokarin a faɗi wata sifa ta dan adam a ce Allah ma yana da ita tashbihi ne ya shiga zukatan mutane shi yasa suke ta'tili wani shine asalin zancen amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wannan abun bai shiga zuciyarsu ba saboda me asali suna shiga wannan babin ne da wata kofa guda daya laisa kamithlihi shay'un akan haka suke magana shi sa san zancen sai tunanin Allah ya yi kama da wani har su ji tsoron faɗa masa wani abu da ya faɗa da kansa har a ce yana buƙatar sai an yi ta'awili duk ya taso ne saboda akwai wani ruwan tashbihi a kwakwalwar mutum da ya samu ta hanyar falsafa da ilmul kalam in ka tsaftace zuciyarka daga wannan abu wallahi zaka zauna lafiya Allah ne ya faɗa kai ma ka faɗa ran tashin alkiyama ya tsaye da kai me yasa kace ina da kaza Allah kai ka faɗa a Qur'ani shikenan ka huta in ko ka kore ka ce ba haka ba ne Allah zai tambaye ka me yasa ka kore ya ce Allah bai dace ba ka siffanta kanka da kaza suka ce kafi a antum a'lamu amillah abin da Allah zai tambaye ka kenan ya ga Allah jama'a mu shiga wannan babin da zuciya safai garai ba rikici abin ba rikici ne a cikin sa kun gane wannan kaida ta farko tauqifiyya cewa ma'anar tauqifiyya shine ba a shigar da hankali ba a shigar da komai ba ka cewa ya kamata Allah ya zama kaza dan me Allah zai zama kaza asali abinda Allah ya faɗa shine daidai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine daidai na farko ke a dan haka fala khuruj an alkitabi was sunna wannan shine ma'anar tawqifiyya alqaidatu thaniya asma'ullahi wa sifatuhu hiya asma'un wa sifatun haqiqiyatun sunayen Allah da sifofinsa sunaye ne na haƙiƙa siffofi ne na hakika ba majazi ba ne hakika ce yadda ya faɗa ɗin nan haka yake nufi wala ha ma'aniyar ƙafi'iyyatar dalalace suna da ma'anoni wanda lafazin yana nuna su ƙafa'an babu kokonto a ciki la algaz ba wasu algaz ba ne wasu misalai na wasa ƙwaƙwalwa harkar asma'u sufat ba wasa ƙwaƙwalwa ba ce maganar Allah ce ya faɗa kuma gaskiya ce haƙiƙa yake nufi ku rubuta wannan asma'ullahi wa sifatuhu hiya asma'un wa sifatun haqiqiyyatun shikenan in ka rubuta wannan ya wadatar thalithan abu na uku asma'ullahi wa sifatuhu tartakizu ala amrayni sunayen Allah da sifofinsa sun kafu ne akan abubuwa biyu suna wato ana santarin ɗinsu akan abubuwa biyu suna magana ne akan abubuwa biyu mumtalak ɗinsu abubuwa biyu ne daga inda ake ɗauko zancensu mahangarsu ta asali maɓuɓɓugar zancensu abubuwa biyu shi ne ma'anar tartakizu ala amrai ne al'awwal na farko shi ne nafiyul mathili anillah nafiyul mathili anillah kore kamanceceniya da misaltuwar wani wanda ba Allah ba ga Allah duk zancen da za ka yi ka ce Allah yana da sifa kaza to ka fara shigarsa da cewa Allah bai kama da komai ba mun gano wannan ka fara shigarsa da wannan babin laisa ka mithlihi shay'un kamar wannan kuma bayan kasancewarsa ya dace da wannan ka'ida kuma akwai ta'addubi ga alqur'ani ya fara da wannan isbati sannan abin ya fara da wannan nafi sannan kuma yayi isbati laisa ka mithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah babu abin da yake kwatankwacin Allah yake sannan sai ce wa huwa as-sami'u al-basir mun fahimci wannan wannan ba cikin wannan dalili ne na ka'idar ba cikin nassin ka'idar da nake muku imla'i ta al-amru al-awwal ku rubuta nafi al-mathili anillahi azza wa jalla wa thani nabiyu ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa wa hatani rakizatani wannan central points guda biyu abubuwa guda biyu da aka gina wannan lamari a kansu jami'uha ko jama'aha qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki ya tattara su da yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ku yi hakuri waɗanda ba rubutawa suke ba fahimta inda kuka fahimta ƙa'idojin za su yi muku sauƙi ba sai mun sake tsayawa nan gaba duk babin da muka shiga da yake magana akan Allah ya dangana ma kansa wani abu na sifa ko suna to ka huta an ka fahimci wannan ƙa'idojin guda shida insha Allah mun gama na uku nan arrabi'u ko alƙa'idatu rabi'a asma'ullahi wa sifatuhu من الأمور الغيبية أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية سنة ين الله ده صفه فنسا سنة سنة الأمر الغيبي لمرين ين غيبي لمرين غيبي كو أمي علاقة مدشي إيمان kamar yadda muka yi wancan zance ɗazu inda kun fahimce shi maganar hanyoyin sanin abu guda nawa ne uku ko hissi ko iyasin masili akan masili ko kuma me ko khabar to khabar kuma in ya shafi gaibi to ba ijtihadi a cikin sa duk khabar idza kana muta'alliqan bil ghaibi shi yasa ababun aqaid ba zancin qiyasi ba zancin ijtihadi harkar aqida ba ijtihadi bace magana ne Allah ya ce kaza kace yana karba ya Allah gaskiya ce na imani shikenan sai ka zama na Allah Allah ya faɗi kaza in ka ce ba haka bane ya Allah ni ina da wani abu da ne na bincike hankali na nuna mun bai kamata kaza ya zama kaza ba to da kai da Allah kun shiga wani abu ka kare ta Allah to dan me ko zai kai ka kare ta Allah yanzu abinda muka yi imani da shi na abinda zai faru ran tashin alkiyama da maganar aljanna da maganar wuta da Allah bai ba mu labarin akwai aljanna ba akwai wuta za mu san da shi za mu imani da ba za mu sani ba kuma da ba ruwan ba zai lazumce ka sai ka yi imani da su ba ba zai yiwu mutum ya zauna ya ce tun da ku Allah ya yi duniyan nan ya yi ɗan adam ya sa shi aiki to dole ya yi wani wuri da zai sa masa sakamako sai ka ce to shi kenan dole akwai aljanna sai ka creating belief in aljanna daga kanka wannan aƙida ba a yin haka da bai faɗa ba ba ruwan mulki kun fahimci wannan zancen to haka ake so duk babin aƙida musamman kullum ina nanata mana a ɓangaren abin da ya shafi metaphysical abubuwa na philosophy abin da ba ka da hannu a cikinsa ba laboratory za ka je ka bincike ba to ka karɓi abin da Allah ya faɗa shi ne zaman ka lafiya kar ka bari wata ranka ce Allah ya faɗi maganar da kamar yadda kullum ina nanata mana maganar sawi da yake faɗin cewa wai bin zahirin alkur'ani zai iya kawo mutum zuwa kafirci wannan magana tana da haɗari mun sani yana da abin da yake nufi amma magana ce kuskure ce wajibi a cire ta qur'ani ka ce yadullu alal kufr wannan itlaqin lafazin laifi ne babba Allah sa kun fahimci abu kuma dama asalin wancan talaffuqi cakudin da suka yi da harkar tashbihi da rikicinsu da suke da shi na ilmul kalami a wannan babin na sifat shine ya kai su zuwa ga wannan babin har su ce qur'ani in aka bi zahirinsa za a kafirta wannan kuskure ne mai sauri to mu karasa wannan ka'idojin kafin mu ci gaba wancan abu na hudu muke ko wal umurul ghaibiyatu la tu'khadhu illa bid dalil lal aql al'amuran gaibi kuwa ana ba a karɓar su sai da dalili dalilin aina ne ƙur'ani ko hadisi lal aqlu ba hankali bane hankali baya kai mu zuwa mai imani da gaibi kamar da ba mu wannan misali da wuta da aljanna an fahimci abu abu na biyar na ƙarshe na kusa da ƙarshe asma'ullahi wa sifatuhu tu'khadhu an zahiriha sunayen Allah da sifofinsu ana karɓar su ne a zahirin su yadda suke wa tumarru kama ja'at a shuɗe su a wuce kamar yadda suka zo kar ka yi kwakwale-kwakwale ka ce yaya suke dangane da Allah ba ruwanka tun da kana da ka'idar ka ta laisa ka mithlihi shay'un to ko me Allah ya faɗa ka faɗe shi haka Allah ya ce ba kai kuskure ba ba kai Allah ƙarya ba kun gane wannan shi ma asma'ullahi wa sifatuhu mene to ukhadhu an zahi ala zahiri ala zahiri wa tumarru kama ja'at na shida kuma na ƙarshe alqawlu fi بعض الصفات كالقول في بعض الصفات القول في بعض في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات فايتوا في احدى الصفات wannan da asalin wannan ibn timiya cikin ar-risala at-tadmuriyya a cikin ya ambaci waɗannan ka'idoji masu fa'ida shi ma kuma ya samu ne daga malaman da suka gabace shi alƙaunu fi ba'adis sifati kalƙauli fi ba'is sifati imani irin imanin da kai dangane da wata sifa to irinsa ne za ka yi a saurin sifofin Allah wannan raddi ne ga waɗanda ibn sami ke kira as-sifatiyya a sha'ira da kullabiya da maturidiyya su ne ake ce ma as-sifatiyya a cikin yan ahalul kalami wanda suka bi hanyar bid'a ta tabbatar da sifofi ma'ana sun yadda da wasu sifofi kas-sam'i wal basar wal ilmi wal qudrati wal hayati wal kalami da sauransu mun san su guda bakwai na abin sifatul ma'ani na asha'ira kada mu shiga cikin su yanzu me yasa suka tabbatar da wannan amma suka ki tabbatar da rahama ga Allah sai su ce abinda ake nufi da rahama iradatu thawabi cewa nufin ba da sakamako wasu a ce rahama ai rauni ne a zuciya Allah ko bai kamata a dangana shi da rauni a zuciya ai raunin zuciyarka ne Allah bai ce mana raunin zuciya shine rahama ba Allah yana da rahama to yadda suka tabbatar da sam'i da basar wajibi su tabbatar da ar-rahma da sauran as-sifatul fi'liya ko al-ikhtiyariya waɗanda malamai suke kiran su haka mun fahimci wannan ai anna man athbata sifata kamali lillah wanda ya tabbatar wa Allah wata sifa ta kamali وجب عليه إثبات باقي صفات الكمال wajibi ne ya tabbatar wa Allah da sauran siffofin kamali yan uwa ku yi hakuri za ku ji wannan zancen kamar na aji ne ko a aji ya kamata a ce ana zaunar da ku ana koya muku wannan gaskiya ne duka amma muna buƙatar sa a zamanin yanzu saboda rikicin da yakan taso lokaci lokaci akan irin waɗannan matsaloli kuma rashin sanin waɗannan ka'idojin shi kan jefa mutane su faɗa cikin rikici a dunkule abin da nake so in gama mun gama da wannan ka'idojin magana akan imani da siffofin Allah da zatinsa ba magana ce ta hankali ba magana ce ta Allah ya faɗa shi yasa muka faɗa kun gane wannan ko gane ba don haka duk abin da Allah ya ce yana da shi kada zuciyarka ta kyamaci faɗar abin tunda Allah ya faɗa ka fahimci wannan zancen wannan shine aikin da sahabbai suka haka suka zauna lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su shiga wani rikici ba kuma haka sauran magabata daga cikin malamai su ma abin suka ɗauka kenan muna roƙon Allah maɗauki ya tabbatar da mu a hanyar daidai a don haka mun koma cikin tafsirin abinda mana ya ambata mu samu inda muka tsaya saboda lokaci yayi wannan aya ya ce mana tana nuni akan uluwi da istiwa'i akan haƙiƙa kama dallat ala zalika النصوص القرآنية كما ده نصوص القرآن والأحاديث النبوية ده كما حديثا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم سكينوني التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم وأن أهل السنة سكا كربيس سكا ميك أوية سكا كما سلم باب الجيسي to waɗannan abubuwan haka zaka karba yadda nassin alqur'ani yazo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana Allahu azizan qawiyan to sai mu tsaya anan za mu tashi inda yace wannan wa kana Allahu azizan in wannan fassara ce ci kawo ta ƙarshen ayar suratul nisa'i ba nan ne mahallinta ba amma dai ya kawo ta anan wurin haka tunda mun gama wannan zancen abin da ya shafi siffar cewa Allah yana sama da dalilin cewa inni rafi'u inni mutawaffika wa rafi'uka ina ilayya shikenan abin da ya fidda mu na wannan zancen don haka mun gamsu Allah subhanahu wataala yana ina yana sama kuma ba rikici ba matsala ba laifi dan ka tambaya Allah yana ina tunda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wannan tambayar kuma annabi ya bada amsa Allah yana sama me ya dalili qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba rikici don haka sai mu tsaya anan darasin mu na gaba insha Allah ta'ala zamu yi magana akan abinda ya ƙara kawo mana dangane da abinda ya shafi baiwar da yawa annabi isa alaihi salatu wasalam wadda yake lissafa masa muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu a hanyar daidai ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali allah ƙara muku imani allah muku albarka baki ɗayan ku dukkan masu sauraron mu muna roƙon allah mu ɗauki kowa ya biya masa bukatunsa na alheri duk wanda suka aiko suna neman addu'a akan wani abu na malamari na musamman muna roƙon allah ya biya musu bukatar su marasa lafiya allah ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك